Don samun sabbin bidiyon mu, na subscribe sannan ka danna alamar kararrawa. Assalamu alaikum mai sauraro kana sauraron littafin Yarima Anwar kashi na goma sha takwas. Idan mai sauraro bai manta ba, a kashi na baya mun tsaya a daidai inda Yarima Anwar ya ce na riga da na yi alkawarin yau ne ranar ƙarshen zamana a wannan mani'imciyar alƙarya taku. Ya kamata ki bayyana fuskar ki gare ni domin wata rana za mu nemi ganin mu mu gana amma babu hali, saboda saduwa ta nisanta a tsakaninmu. Duk da irin takamata da isa wajen haɗa kayan faɗa, na san akwai wani a samana, kuma na san inda duk nake mutuwa na iya riskata, ba ni da ikon guje mata. Idan ajali ne yake kirana har nake hanzarin tafiya, to kwanakina ne a gajarce. Idan na je inda zan mutu, ba makawa sai na tafi. Yana kammala wannan bayani nasa, sai ya ga ta ɗago kai idonta cike da hawaye, ta dube shi duba na tausayi, idanta ya yi jawur, tana magana cikin kuka da damuwa, ta ce da shi don Allah Anwar, ka yi haƙuri ka zauna da ni, a nan ka san sarauta ba ta tabbata matuƙar mai sarautar babu kwanciyar hankali a tare da shi, don Allah ka faɗa min abin da ya fito da kai cikin duniya. Daga nan Anwar ya ce a gaskiya ba dan dalilin fitowata ba, da ba mu haɗu da ke ba, asalin fitowata duniya shine Ni ina da kanwa wanda duk shekarunta bai fi naki ba, ana kiranta da suna Namratu Shahari, wata rana muna tare da ita sai aljanun tsibirin Jinni suka zo suka wabce ta cikin iskar guguwa, yanzu dai tana can a wajensu, na riga na yi alkawarin tafiya ce ne mota, ko da ba zan koma gida ba, akwai wata wata da take ƙaunata daga jinsin fararen aljanu, ƙauna mai tsanani ta kuma gaya min irin haɗurin da ke kan hanyar duk dan na fasa amma ban fasa ba. mahaifiyata da ta nemi babana ya bar ni in tafi yaƙi sai ta nemi izinin ita a bar ta tafi ta nemo ta saboda mu biyu ne a ɗakinta saboda haka ina neman afuwa a gare ki abin da na yi miki na kuskure ki yafe min ni ma na gafarce ki abinda da kika yi min daga nan ya kama bakin mayafinta yana share mata hawaye suna cikin wannan hali sai suka jana kiran sallah a su bashi Allah sarkin baiwa ma'aikata yanda ya so a lokacin da ya so soyayya ta haɗu da yarinta a yi juyin duniyan nan sarauniya ta tashi domin yin sallah amma ina ita tana ta kukan rabuwarsu da shi da anwar ya ga lokacin sallah zai ƙure sai ya tashi ya kama hannunta ya tashe ta ya tafi da ita har cikin ɗakinta ya zaunar da ita bisa wata kujerar dinari shi kuma ya fito ya tafi zuwa masallaci ko da fitowarsa sai ya ji hawa yana zuba daga idanunsa ya daure ya tafi ya sallah bayan ya kare abubuwan da ya saba yi na addu'a sai ya tafi wajen dokinsa ya sa aka ba shi abinci ya ci ya sha ruwa sannan ya shirya shi ya koma yana sauraron fitowar sarauniya don ta yi masa rakiya anwar ya zauna shiru shiru bai ga fitowar ta ba gashi kuma rana ta yi yana zuwa sai ya ga nahira ta zo ta ce ya zo sarauniya tana neman sa ya tashi suka tafi ya shiga ɗakin ta tambaye shi cikin bacin rai maganar ta kasa ƙasa ƙasa ta ce da shi anwar ina labarin tafiya anwar ya ce allah baki nasara na hirya jira nake yi ki fito mu yi kwana in wuce tace to na ji na yarda amma ina son kai yi min alkawarin idan Allah ya sa ka dawo lafiya za ka zo mu yi aure Anwar ya ce na fi ki son in aure ki domin a yanzu da a ce magabata na suna kusa da babu abin da zai hana auren mu amma in Allah ya so ke ce matata ta farko wannan shine alkawarin farko akan mace a nan ne sarauniya ta yi murmushi Anwar ya ji kamar an ce ba zai mutu ba saboda murna duk da haka abin yana damun sarauniya sannan ta ce da anwar ina son in shiryar da kai bisa kaucewa wani daji nan gaba gare ka bayan ka yi tafiyar wata uku nan gaba za ka riski wani bakin daji da ake kiransa habharal mautu yana da duhu wanda ya kai matsayin mutum idan ya daga hannunsa ba zai gan shi ba don allah ka guji shigar wannan daji anwar ya yi murmushi ya ce allah baki nasara a gaskiya ba zan yi miki karya ba domin ban iya ba ban iya ba na riga ban iya ba na riga na sami labarin wannan daji cewa baƙaƙen aljanu sukan kai mutane da na aljanu farare su kulle su a can to ni zan bi wannan daji ne ba don komai ba ko zan dace da ganin ‘yar uwata a can kada ki damu da duhun dajin domin ina da abin da zai haskaka min in ga abin da ke gabana ko da yake ko da ya kai nisan tafiyar a guda ne an ce dajin yana da nisan na tsawon kwana arba'in to zan yi tafiyar kwana ashirin a ciki da dokina amma zan yi bincike a ciki na tsawon kwana ki bakwai kafin in fita domin in sami yaƙinin ‘yar uwa ba ta ciki sarauniya ta ce wace alama ke gare ka da za ta baka haske a cikin wannan duhu anwar ya sa hannu ya jawo sarƙar da ke ɓoye a ƙirjinsa ya nuna mata ya ce idan na buɗe wannan kwaɗon duk inda nake so za ta haska ya ga dai alama ba ta yarda ba sai ya sa hannu ya buɗe buɗewarsa ke da wuya sai ta ga wani haske ya fita nan take ta faɗo daga kan kujerar da take kai a zaune anwar ya ce wannan shine haske mai gushi duhu komai sa idan na buƙaci a hallaka wani aljani ko mutum ko kuma wata dabba idan na buɗe hasken nan ya samu abin da na yi nufi ko menene zai hallaka takobi na kuwa ba na fito da ita sai zan yi yaƙi idan na zare ta tana da tsohon misalin zira'i biyar duk abin da na da ita kuwa ko meye shi zai kama da wuta ya kone ƙurmus akwai zobe mai nuna min lokacin sallah idan yayi da sauran kayan faɗana da ban mamaki wannan dokin kuwa yana da ƙarfin dawakai bakwai in garmu sannan yana tafiyar shekara guda a wata hida kuma idan na sanya masa wannan sarƙar komai nisan tafiya ba zai gaji ba kuma ba zai buƙaci abinci ba ko na sha kin ji irin abubuwan da nake dogaro da su duk kuma na mallake su ne daga wajen sanawiyatul azamanati sarauniya ta ce ina kuma ɗamara da garkuwa fa ya ce na karɓe ta ita ina daga gare ta garkuwa kuwa garkuwa kuma na karɓi kyautarta daga sadauki sarki nurul kamar ɗan uwanki daga nan ta tambaye shi cewa me yake me yake so ta bashi na kayan yaƙi anwar ya ce ai ba na buƙatar komai na yaki a halin yanzu sai da taya ta ɗauko wata 'yar wuƙa ta dinare mai ƙyalli tabahi ya sa hannu ya karɓa ya yi godiya anwar ya dube ta ya murmi ta ce anwar akwai wani abu a zuciyarka ya kamata ka faɗi abin da yake damunka ya dube ta ya ce ne a yanzu babu abin da nake so daga gare ki na alfarma illa kawai ki yi min izinin in sumbaci goshinki wannan ita ce kawai bukata ta gare ki a halin yanzu allah sarki budurwar zuciya dama an ce idan ƙuruciya biyu suka haɗu wuri guda sai ka ga ana ta wuta! ko da jin lafazin da anwar ya fitar sai kuwa ta tashi ta hige ɗaki saboda kunya ta yi kwance bisa gado fuskar ta arfe ta jima tana cikin wannan halin daga nan ta taso ta daure ta taho tana sanda gashin kanta ya zubo bisa a kirjinta fuskar ta arfe da mayafi tana sanye da wata doguwar rigar zinare mai kyalkyali tana jan ƙasa abin dai sai wanda ya gani Allah sarki ado sai sarakunan larabawa aiko da fitowarta kanta ƙasa tana tafiya kamar ba ta son taka ƙasa ta zo ta dafa kujerarta ta tsaya anwar yana zaune bai tashi ba yana kallon ikon allah ta sake ƙoƙari ta zauna ta ji daidai dai bai ce komai ba a lokacin kowa a lokacin kuwa sai ya yi tunanin kada ran kowa ya ɓaci duk sai suka tashi ga baki ɗayansu kowa ya miƙo hannunsa tare daga nan sai ya matsa kusa da ita ya tsaya ya sanya hannu ya riƙe hannunta ya sumbace ta sannan ya sumbaci gohinta ta sake juya zuwa ta shi kuma ya koma kan kujerarsa ya zauna kashi mai sauraro a nan zan dakata don jin ƙarihin wannan labari mu haɗu a littafin yarima ma'anuwar kashi na gaba don samun sabbin bidiyon mu na subscribe sannan ka danna alamar